أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ثم الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين yan masu kallon barkamu da sake saduwa a cikin wannan shiri na kiwon lafiya tare da babban bakonmu kamar kullum malam hassan magaji malam hussein magaji afon barka da zuwa eh, barka da ma na'am masu da ya gabata ta da abin da ya shafa sannan zama na biyu kuma an yi mana bayani kan raba-raban likitoci ko kuma kashe-kashen abin da ya shafi likitoci to insha Allah a wannan zama din muna tare da wannan babban bako namu kuma ya mana <clears throat> tanadi kan ah, abin da ya shafi aikin lafiya ko kuma dama shi masani akan aikin lafiya zai mana bayani akan abin da ya shafi kamar jinya kenan ko kuma bangaren da ya kiwon lafiya din a takaice to gafata malam ba tare da lokaci ba za mu ce kan tambayar da muke tafa da ita hmm. shin shi ma'aikacin jinya wane ne ake kira da ma'aikacin jinya a takaice to masu kallon barkan sa zuwa wannan shiri namu na farko shi ma'aikacin jinya mutum eh. ma'aikacin jinya wanda ake kira turanci nurse kenan wadanshi shi mutum ne wanda ya samu hmm. wanda aka horar da shi ta fannin kwarewa da kula da majinyaci ta fannin kula da lafiyar shi da ceto ran shi hmm. wasan da yawa misali za a gani ɗauki mutum eh. an kai shi asibiti ko ya eh. samu hatsari ko wani abu rashin lafiya to shi wannan ma'aikacin jinya shi nasin shi an bashi wani wani tarbiyya an koyar da shi ta yadda ya za a iya rike wannan majinyaci tun daga rike shi daga hannu da kwantar da shi a gado eh. ya za a ma a tsara gadon tukuna hmm. ya za a gadon a shimfiɗa ya ake shimfiɗa gadon shimfiɗanta gadon tukuna sannan ya ake kwantar da mara lafiya mutum ne wanda aka bashi duk wani ilimi wanda duk ya san yana da wani ilimukan ya ya kamata a yi magana da mara lafiya ya ya kamata ya rike mara lafiyan ya ya kamata ya kwantar da mara lafiyan idan ciwon yana daidai yana tsanani lokaci kaza ya mara lafiya ya kamata ya kwanta idan ciwon kuma ya kara samun sauƙi ya ya kamata ya kwanta mm. to mutum da wanda yake na da wannan ilimin ta yadda za a yi shi yana da ilimin da za a yi taimaka ma mara lafiya mm. na ceto ran shi da kula kuma da lafiyan shi kafin zuwan likita to shi ne yana da ilimin kuma suna da matakai dama ilimi na daban na hawa uku Eh. wanda suke da shi akan wannan mataki ne na ilimi ne wanda ilimin koyar ilimi ne wanda suka samu na yadda ake tafitar da mara lafiya a asibiti ake kula da shi na farko akwai karamin mataki na farko da ake kiran shi certificate wannan mm. shi shi ne matakin farko certificate ake kiran shi shi ne ake kiran shi general nursing da suke yi za ka ana kiran shi da wannan suna certificate ne suke samu wanda an kai suna yin karatun na tsawon shekara uku ana horar da su akan wannan fannin mm-hmm. sannan kuma akwai karatun da yake mana daga secondary kenan in ka gama secondary to sai a shekara uku kenan sai a shekara uku kana wannan suna irin makarantun da muke da su din nan eh, a nan kasashen eh a nan eh. a nan zaka samu abu sosai zaka samu akwai irin wayannan makarantun mutum zai je a koyar da shi wannan ilimin har na mm-hmm. tsawon wannan shekarun sannan kuma akwai ilimin akwai kuma ilimin da kira na digiri Shi ne babban ilimin duka akan yadda zaka ko yadda zaka kula da mara lafiya mm-hmm. da majin da ake kula da majinyaci ne ake kira digiri to shi ma na shekara ukun farko zai zama kamar diploma kenan shi kamar matakin da diploma yake shi wannan shi wannan shekara ukun da ake certificate kenan mm-hmm. to shi kuma wannan mataki na shekara hudu shine shaidan babban digiri na farko da mutum idan yayi yana da wannan kwarewa mataki na biyu kenan da a ciki kenan ka gama ya kure kenan sannan kuma akwai wanda ya certificate din nan hmm. misali ya diploma so idan ko kuma ya je ya ci gaba da karatun ya zama da cewa ya samu takardar digiri ko kuma ya je ya yi akwai abin da ake ci mishi ake zuwa sai mutum ya je misali sai ya dauki wani bangare eh. na kwarewa ya samu ake kira shi eh, post basic a turanci misali abin da ya shafi ya karanta abin da ya shafi kiwon lafiya ne gaba daya eh. amma sai ya dauki bari ya dauki bangaren ido ya kware a bangaren shi inda likitoci suke yi yauwa bari ya dauki bangaren ido a bari ya dauki bangaren kunni a bari ya dauki ah. bangaren kwakwalwa bangaren lafiya ta kwakwalwa mm. so kowanne akwai bangare bangare irin na wannan su ma suna da wannan bangaren nasu sannan har mataki na digiri na biyu ana eh. yi na mm-hmm. taki na digiri na uku kama a nan kasashen amma a wasu kasashen ba a yi amma kamar mm-hmm. irin nan kasashen suka ci gaba ana yi mm-hmm. daga digiri na farko digiri na biyu mm. da har digiri na uku to zai zama mataki hudu kenan mataki duk hudu ana yi a nan ma'ana shi nasan zai kai mutum yana da mataki hudu kenan sabanin eh, uku har za ka zama in zai yi digiri zai yi digiri na uku kan shi sabanin wasu kasashe kasashen eh. da cigaba suna da wannan gurbin mun kamar kasashen da ba ba a samu wannan iyakan yi digiri na farko sai wasu ma sai a samu kawai ɗan digiri na biyu to amma digiri na uku bai amma gana daga digiri na daya digiri na biyu har digiri na uku akan shi kiwon lafiya ko jinya za a ce ko eh kiwon akan ko jinya shafi jin mm, to za ka mm. samu cewa wanda aka ce ma'aikacin jinya ne eh. a nan ba ana nufin cewa shi kamar in kira shi PA na likita bane ne shi ma yana da wani ilimi na shi na daban eh. wanda yake shi ma yana da wannan kwarewan a fannin mm. shi kenan so suna da wannan matakan yana da wannan goge da kwarewa ya san ya mara lafiya ya kamata ya rishi ya kamata ya kula da mara lafiya haka ne to kamar yadda aka bayani cewa mataki uku ne aka faɗi shekarun farko shekara uku wanda ake mm. kira certificate kamar da yake a eh, matsayin ah, diploma ko eh, diploma to idan mutum ya wannan diploma din zai je digiri eh. sai ya kara shekara hudu kenan yawa to kaman yawa wasu kaman wasu kasashen ko da kayi wannan digiri eh. ai kayi wannan diploma so za su baka daman shiga ka je kai digiri na farko sai su baka aji biyu sai zama na je zai yi aji zai shekara uku kenan kawai eh zai shekara uku ne a can kawai mhm. abin da wannan yake samu kenan idan kai wannan din sai ya ce to ka dawo in kana so ka yi digiri na farko sai ya ce eh. to ka dawo ka fara hmm. daga shekara na biyu ka ga an ma shekara ɗaya kenan diploma eh. wanda ake a irin makarantun kusan kamar school of nursing haka ne eh. shekara uku shekara uku to sai ya ga bari daga certificate ne je digiri to ya sai a bashi shekara aji biyu aji biyu yawa sai ya dora shekara uku kenan sai dora shekara uku ma'ana zai digiri da diploma din sa ya zama yayi shekara shida yayi shekara shida yayi shekara shida kenan kuma ba a tsallake a ba a tsallake to ma'ana daga hmm. secondary a je a digiri din a daga secondary ana yi in ana yin jarabawa in ka ci Mm-hmm. shikenan za a baka dama ka shiga kai tsaye oh, ba sai diploma ba sai kai diploma ba eh ba sai kai school of nursing ba in takardun ka suke kyau ka ta jarraba sosai nasu nasu da ake kuma aka zo aka jarraba ka shikenan za a baka kai tsaye kai sai je da shekara hudu shekara hudu shikenan yayi digiri kai digiri kenan ma'ana shi certificate da ake ba ana lalle ba ana bukatan sa ba ana ba dole bane aka ce lalle ah. kamar wasu kasashen babu a yin a lokutan zaka samu cewa babu gurbin yin digirin farkon ne zaka samu babu innan makarantun da suke yin digirin farkon sai dai makarantun da suke yin certificate din hmm. shi diploma to zaka samu cewa da yawan mutane kuma sai su je haka ne na dan dan a samu yayi eh, abin da zagaya saboda wasu jami'o'in zaga a kama a saurin irin kasashen ba ga ba sa yi ba sa yin digiri akan abin da shafi jinya din to kawai certificate ake shi kenan certificate ko ake a sauran irin makarantu na kiwon lafiyan da ake da su mm-hmm. a sauran kasashe haka haka ne to zaka shi sa zaka samu da yawan mutane sukan tafi su je su wannan saboda ba su samu daman yin shi mm. digirin ne amma wasu mm. ana samu wasu jami'o'in suna yi to kuma kasan ba da yau ba duka kowanne wani zai samu damar shiga jami'a eh. dole wani bai samu damar shiga ko takardar nashi bai kai ya shiga jami'a ba eh, jarabawan da da sauransu saka to idan mutum bai samu damar shiga jami'a ba sai je ya je ya wannan wannan makaranta shekara uku shekara uku haka ne to kuma shi kamar digiri na biyu wanda aka fi sani da masters shi kuma shekara biyu ne kamar sauran courses yawa shi ma dama shekara biyu ne dama ce ma shi shekara biyu ne kasan shekara biyu ne zuwa uku shi ma eh kuma za a yi project da sauransu za ka komai da komai da rubutu mm-hmm. da komai da komai da ake yi za ka ɗauki fannin za ka kware a kan shi wanne ne kake so ka yi wannan ɗin shi to haka mm. ne ma'ana idan aka samu kamar wanda yake mai jinya ana iya samun wanda shekarun da ya yi na karatun wannan jinya ɗin kusan shekara takwas kenan kwarai eh haka ne mm. za ka samu ma'aikacin jinya wanda yake ya yi tsawon shekaru sai da ya je wannan karamar diploma din mm. sannan daga baya ya je yi digiri din mm-hmm. haka ne wani kuma za a samu ya shekara shida ko bakwai ko bakwai ma'ana bai yi diploma ba ya wuce ya wuce ya yi digiri ne kawai haka ne so ma'aikatan shi da yawan wasu abin da suke ɗaukan su irin kaman a wani zaka san shi ma'aikatan jinya ne har digiri na uku yana da shi mm. amma a fannin abin da shafi jinya to in haka ne me bambancin su da likita a yana da bambanci saboda tun farko <laughs> tun farko shi eh. shi wannan fannin shi na likitanci ne mhm. shi abin da ya shafi gaba ɗaya wannan ne shi kuma wannan bangaren shi abin da ya shafi jinya ne haka ne karatun ma zai zama da sauki karatun akwai bambanci eh wannan ya fi sauki ya fi wannan ya ba ba dama ba za ka da karatun likita da eh. karatun aka jinya ba ah, haka mm, ne kuma sai ga kamar a asibitocin an fi buƙatar kowane ma dai ana bukata kowane ana bukatan shi saboda kowane da aikin shi mm. amma yawan su an fi bukatan ma'aikata saboda shi aikin jinya abin shafi jinya mm. kamar awa 24 ne ko da yaushe shi eh. majinyaci yana bukatan mai kula da shi eh gaskiya so saboda haka sa in ka duba a asibiti zaka samu cewa ma'aikatan jinya sun fi kowa yawa eh haka ne sannan kuma su an fi bukatan su sannan kuma su aikin su baya tsayawa mm. ko da yaushe ko da yaushe ana yi ba zai yi ka zo ka samu wurin asibiti ba ma'aikacin jinya ba mhm, dole ne ma'aikacin asibiti ya zama ko da daddare ko da rana ko da safe eh. ko da yaushe zaga suna kula da mara lafiya suna kula da mara lafiya da komai da komai eh, wasu ma sukan yi allura haka dole ne eh, da mu zo kan wannan insha Allah kan wannan ayyukan su din haka ne to to Allah ya saka kai yayi kyau sosai ma'ana bambancin sa dai da likita shi likita shi zai magance cuta shi zai zai kula da yawa da ceto rai da sauran da sauran abubuwa amma ce oh, ma likita yana ceton rai ne eh. to amma kula da in yayi nashi zai ban mu shi ma'aikacin jinya shi ma ya zo ya kara gaba ya kara ya ci gaba da kula da shi haka ne haka ne to a nan kenan zamu iya cewa ma'aikacin jinya aikinsa hmm. ya fi na likita wahala kenan da yawa E aikin shi gaskiya aikin shi a yawa kula zaka samu cewa shi kusan aikin shi cikin kashi goma hmm. kashi bakwai kai tsaye yana yi da mara lafiyan ne shi duk aikin shi ma likitan haka ne mm. amma za ka samu shi cewa ma'aikatan jinya shi ko da yaushe yana tare da mara lafiyan ne yana kula da shi ya yake eh. mu'amala yake da sauransu a cikin tambayoyin maka zuwa yawa a wannan aikin su zaka ga sun fi yawa akan na likita sun fi yawa akan likita eh, saboda shi likita zai zo ya duba awanni ya duba ga abin da kanshi ko aiki ne ya mushi mm. daga nan shi kenan ya gama shi ya duba shi ga abin da ya ce to a cigaba da kula da shi to kaga shi wannan ma'aikacin shi ne ci gaba da kula da mara lafiya mm, haka ne to ya aikin sosai eh. to sai tambayar mu ta gaba shin dangane da shi abin da ya shafi eh, aikin shi ma'aikacin jiya kamar ya menene aikinsa kenan shi a asibiti kuma ya takaita da asibiti ne kawai ko kuwa suna irin suna ambulance nan da muke gani haka hmm. ya ayyukan nasu da yake eh, lalle aikin ma'aikacin jinya yana yi a asibiti har da wajen asibiti da duk inda ya tsinci kanshi a hmm. matsayin ya taimaka ko a matsayin aikin lafiya mm. akwai abin da ya kira asibiti da yawan mutane ba su ba su iya fahimtar cewa eh. ba san cewa hakikanin menene aikin ma'aikacin jinya asibiti ba mm. akwai abin da ya kira eh, a turance mm. dependent shi ma'aikacin jinya yana cin gashin kanshi ne kamar magana da gaya maka eh. ba ba yana ba yana ba bane na likita mm-hmm. mala kamar a ce maka dan aiki na likita a'a shi ma yana cin gashin kanshi ba irin mai taimakawa likita ba yana taimaka ma likita wata abinda misali da yawan wasu mutane suka dauka cewa a'a shi ma'aikacin jinya hmm. kamar yaran aiki ne na likita eh, abinda wasu suke dauka kenan mafi yawa suke dauka kenan to kuma wanda ba haka bane shi yasa ko suna da wannan abubuwan kusan kashi uku ne akwai abinda ke ce mai independent hmm. akwai abinda ke ce ma interdependent akwai abinda ke ce ma dependent mhm. a turanci eh. ma'aikacin jinya hmm. yana iya cin gashin kanshi ma'aikacin jinya to cin gashin kai da ake magana na'am misali kamar na lauyoyi mutum ya je bude ofis nasa ko kuwa a asibitin ne zai zama yana da ofis na yawa shi ma'aikacin jinya shi ne a eh. lokaci guda mm. duka yana ake akan mara lafiya ne eh. amma yana da yana da iya duba mara lafiya shi akan kan shi akwai iya aikin da zai iya yi mm-hmm. akan mara lafiya na farko zai mara lafiya allura zai iya bashi magani wanda ya dace da shi da duk wasu abubuwa wanda yake shi bai wuce wannan din shi ba ma'ana idan mara lafiya ya zo shi idan ya duba shi zai ga wannan yana da bukata ya ga likita ne eh, wannan yana da bukata ya ga likita ya buga ya ga likita sama ah, da farko idan mara lafiya zo kaga shi ma'aikacin shi shine zai fara duba ka mm, mm. ya duba ya hawan jinin ka yake mm, ya wannan din ka yake ya komai da komai shi zai fara maka tambayi a to a ya kamata ga likita irin wani ne wasan a lokaci guda ga yana aikin shi yana cin gashin kanshi eh. na aikin ya duba mara lafiya da ya zo idan ya duba sai aikin ya fi karfin shi to sai ya tura ma likita so kaga ana yana cin gashin kanshi yana da haƙƙi ya duba mara lafiya yana da haƙƙi ya ce mai ga abin da ya kamata yana da haƙƙi ya ce ga abin da ya kamata duk yana da wannan ilimin amma kuma akwai iya adadin shi shine mm. wani ake ce ma a turance independent dina da wannan daman yi mhm, ya duba mara lafiya to sannan na biyu kuma shi ne eh. ake ce ma interdependent eh. to wannan ne wanda aiki wanda tsakanin shi da likita ne kuma kamar misali maɗauka ɗauka abin da ake ce ma eh, paracentesis mm. abinomodis wani kamar a ce cikin mutum ya kumbura za kamar ruwa ne haka a ciki so kaga a lokaci guda yawa za ga ya irin kamar ko ruwa ne ruwa zai tara ka a cikin mutum ya kumbura haka da sauransu kaga yana buƙatar a cire wannan a cire wannan ruwan to kaga a wannan shi ma'aikacin jinya ba zai shi kadai ba dole sai da likita haka likita ba zai shi kadai ba sai da ma'aikacin lafiya mm-hmm. kaga ya zama inter independent ake a turance inter independent kenan eh. kamar za a yi mutum mutum bai da lafiya ko a ko wani abu za a cire a cikin shi eh. ko fiɗa ko wani abu haka ko za a eh. cire ɗa ko wani abu haka kaga likita ba zai shi kaɗai ba dole sai da ma'aikacin jinya kaga duk na aikin ya zama inter independent kenan a turanci duka dole za a aikin amma dole likita zai yi aikin mm. amma sai da ma'aikacin jinya sun za suna da miko irin almakashi ne da sauransu ga wasu abubuwa yawa eh. da wannan abubuwan saboda da yawan su kuma sun su sun yi aikin sun gani sun sha suna da kwarewa mm. akan abin sosai haka ne ko wajen mika abu ma za ka ga sun san daga wannan daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan bukata yawa eh, da haka yana miko hannu ba sai magana ba sai magana ba sun mika mishi so kaga aiki ne wanda yake za zai aiki ne na mara lafiya ne mm. amma yana bukatan duka biyun yana mm. bukatan likita yana buƙatar ma'aikacin jinya ma'aikacin jinya ba zai aikin shiɗe ba eh, haka likita ba zai aikin shiɗe ba eh, kowanne yana buƙatar kowa kaga a nan shi eh, ma'aikacin jinya baya cin gajin kan shi kaɗai mm, yana buƙatuwa zuwa ga likita haka shi ma likita a lokacin yana buƙatuwa zuwa ga ma'aikacin jinya to kaga a lokacin ana aiki ne tare mm, ba ana nufi cewa misali idan ma'aikacin jinya yana aiki tare da likita sai a mm. ce a'a yaron likita ba ne. ko dan aiki kamar suke dauka lalle ba haka bane mutum ne mai ilimi eh. yana da ilimin da ah, ya samu wannan kwarewa ta fannin mm. abin da yake kuma yana da masaniya akan shi amma a aiki abin da ya shafi lafiya mm. kowane iya akwai iya adadin matakin shi inda ya kai an je wajen sai a bar wani sai a bar wani eh, ya tsaya haka ne gaba ya dora to sannan kuma akwai abin da ke ce ma dependent na ukun eh, kenan eh. shi a wannan kuma cewa shi ne mm. kamar abubuwa kamar misali eh. na abin da shafi prescription watan rubuta magani kaga ma'aikacin jinya bai da dama a asibiti ya rubuta magani mm-hmm. bai da dama a wanda shi kuma ba aikin shi ba ne amma daman shi ne shi ne aikin shi a lokaci guda shi ne cewa to an rubuta magani damun shi shine ya ba mara lafiya magani mhm. lokaci karfe kaza ya san cewa ya kamata mara lafiyar ne ya sha magani kaza mhm. to zai dauko ya bashi amma ba shi zai rubuta mishi cewa a bashi magani kaza wannan likita ne oh, kaga wannan kenan shi kuma anan kuma ya dogara zuwa ga likita eh, baya cin gashin kanshi sai abin da likici sai ya tashi da sai ya tashi ya daura aikata shi aikace da aikaci shin ya rubuta to shi zai yi shi aikace shi zai yi shi aikaci likita ya ce ya kamata a ba wannan mara lafiyan mm. magani ɗaya da safe da rana da mm. yamma to shi aikin nan ma'aikacin jinya shi kuma nashi aikin shi ne mm. cewa ya bi wannan umarnin likita kuma maganin iri kaza iri kaza na ga tabbatar wannan maganin wannan maganin aka bayar shi kaga a wannan ya koma yana dogara ga mara lafiya ya ga ah, likita kenan baya cin gashin ganshi a wannan a wannan abu so kaga ayyuka ne wanda suke ayyuka ne wanda wannan shi mara lafiya wanda ke ma'aikaci jinya da wasu mutane ba sa iya fahimtar cewa da hmm. ba sa iya fahimtar shi a asibiti hmm, misali ana ganin shi kaman wani ne wanda yake shi bai iya da wani abu tasiri bai da wani afisa wanda ke iya wasu da shi lalle ba haka bane akwai ayyuka wanda da yawa wanda shi gashin kanshi yana da daman yin shi amma kowane aiki akwai iyakan da hmm. zai iya yi sannan haka shi ma likitan akwai aikin da ba zai yi ba dole da ma'aikatan jinya mm. shi ne kamar na dole ana eh, bukatar ma'aikacin ya zo a yi ya yi da sauran abubuwa wurin wannan duk za ga cewa to kuma shi anan shi ma ma'aikacin jinya ba zai shi ɗaya ba ta ma ma'aikacin jinya ba mai satifiket ne zai zo wajen ba irin eh sai ya zama mai mataki sai ya zama mai mataki na kaza zai zo yi wani abu kamar kasashen da ba za ka samu cewa kowanne irin mataki na na ilimi da kake da shi da sauran za ka samu akwai matakan aikinka mm-hmm. haka ne da ba zai wuce wannan ba saboda ka akan kaza eh. shine zai zai zai baka dama yin aiki a wuri kaza mm. na haka ma kama a digiri na biyu da aka bayani cewa eh. mutum a shi mana kiwon lafiya ko kuma ma'aikacin lafiya din ma'aikacin jinya eh. in yi digiri na biyu yakan samu wani bangare yakan samu wani bangare ne ya karanta ya karanta wani zai za a irin aiki a wannan bangaren to za ga su ne a wannan masani ne akan wannan mm-hmm. kamar yadda zaka samu cewa an kai magana akan akan aikin likita eh. shi ma wanda ya gama aikin likita zaka samu cewa ta ya ji ya kware a fanni kaza to eh. shi ma ma'aikacin jinya haka yake sai sada nan sai sada nan sai a taimaka ma juna ne ake kira mm. teamwork haka ne kowanne yana da ilimi ya karatu ya samu wannan ilimin nashi to hmm. so zai zai amfani shi a wannan lokacin to a lokacin za zuwa aiki tare bayan nufi cewa idan mana aiki tare da kai eh. cewa kuma a kai yaro na ko ni yaron ka bane eh, a ana taimaka ma juna ne to dai yawan mutane karatu ba zai iya zuwa ba zai iya zuwa wurin ba to da yawan mutane su ce a'a ai wannan ma'aikacin jinya ne a asibiti hmm. to abin da ake mutane kamar suna ɗaukar mutum irin bai da muhimmanci eh, ka gane kamar irin ayi dan ayi lalle ba haka bane eh. lalle mutum ne wanda ke yana da muhimmanci eh. wanda kuma yana da cewa yana da incin sa akwai iya adadan dole ne sai shine ya kamata ya wannan abu wanda likita kuma ba zai ba zai yi haka ne wannan aiki wannan shi dama inda ya ga dama ya aiki inda ya ga dama ya aiki haka ne to tambayi ma'ana kamar wanda suke yawo a mota asibiti na ka dauko mara lafiya hmm. su ma dai irin wannan nurse ne ko kuwa eh su wannan su ma nurse ne akwai kashe kashen su kuma bangaren su ma za mu zo su to suna da bambanci wannan na asibiti kenan suna da kowanne inda yake aiki eh. akwai bambanci inda ake kira shi eh, to abin da yake nufi anan su ma za mu kira su nurse ko kuwa eh suma ma duk ma'aikatan lafiya ne a su ma ma'aikatan lafiya ne ai dama masu wannan su ma din zaka ma'aikatan jinya ne mhm. a lokaci guda haka ne in ka zaka sa a cikin wannan motan ta ambulance da ake yi eh. zaka da ma'aikatan jinya ma'aikatan jinya zaka sun fi yawa a ciki mhm. sannan zaka za a hada su da koda likita ɗaya ne to haka ne wani lokaci kuma zaka samu duk ma'aikatan jinya ne a ciki eh. ba likita a ciki amma su ne saboda in an samu mara lafiya ko Allah ya kyauta wani hatsari ya faru ko wani abu ya faru su ne za su yi mutum Ya eh, kamar yadda aka faɗa a farko su suka san za su ɗauki mutum za su ɗauki mutum yadda za su aje shi me ya kamata a yi mishi da sauransu yana buƙatar kaza ne a ceto ransa a yi mishi eh, jini ne a jikin shi a wanke jinin ne a sa mishi wannan a tsaye da jinin ne a yi mishi wasu allura ne a numfashin shi ne ke a ce duk wani abu su suke da ilimin da za su yi wani abu kaga a lokaci guda ba likita ne zai wani aikin su ya kamata mm. aikin su ne kaga ilimin su shi ba su damar su wani abu su wani aiki so kaga mutum wanda yake da ilimi akan abu mm. ba ka ce mashi kuma a'a yaron wani ne yaron wani ne kaza kaza haka ne gaskiya yawa shi yasa daga da yawan wasu su ce mutum a'a ai kaza lalle suna da gayan muhimmanci zaka samu cewa mm. suna da kwarewa akan wannan abu yanzu misali kamar kasashen da suka gama su wanda ake kira wa'annan ana kiran su kamar da kake magana dinnan mm. masu zama a ambulance nan ana su emergency eh. shi ma ana koyar da su ilimi ne na daban course ne musamman ake kiran shi emergency amma hmm. ban taba sanin ana yin courses sun ba ma misali sai a irin nan kasashen to shi abin da ya shafi shi abin da ya shafi wannan kamar taimakon gaggawa kamar taimakon gaggawa digiri ake yin shi na musamman shi a wannan hmm. za ka yi karatu ne har kai digiri akan shi hmm. shi kadai wannan shi kadai akan yanda ake yin bangarorin da ake tafi da abin da ya shafi eh, mu'amala da irin wa'annan marasa lafiya na gaggawa ta yi hatukin mota mota ko menene eh da yadda za a yauwa da yadda za a ɗauko mara lafiya wanda yake cikin irin wannan hali da yadda ya kamata a su to kaga su wannan suna koyar da akwai ana koyar da ilimin shi da giri akan wannan fannin saboda aka cewa duk wanda za ka ganshi ma yana aiki da wannan hmm. yana aiki a irin wannan fannin za ka samu fannin shi ne eh, likita aka kawo ba zai iya ba likita aka kawo ba zai iya ba saboda ba fannin shi ba ne eh. shi fannin shi ne wannan ta yi ba za a kira su nasu ba su waɗannan eh, su ma duk sun ne amma kuma wannan bangaren emergency su suke su sun kware su kuma ba za a kai ba za a ga suna aiki a can asibiti ba a can irin wannan wannan din ba eh wurin wannan su dama aikin su a wannan din abin yake mm, su dai su dauko su kawo asibiti su dauko su kawo saboda irin wannan aikan su suka sani mm. mutum numfashin zai gudu ya to za ga an an koyar da su an kwarar an koyar da su ta wannan fannin saboda ka sukan taimaka eh. wurin salwantar rai ai da yawan misalan da yawan abin da yake faruwa misali a irin kasashen mu mm. daga ake samu wannan matsala zaka samu an yi hatsari Allah ya kyauta a bayan hatsari to zaka samu rashin irin wannan wa'annan mutanen sai a bar mutum wani zaka samu a lokaci guda mm. ya ji ciwo ba a sani ba sai wani cuta ya shiga misali cutar tetanus mm. eh. sai ya shiga ba a sani ba har ya shiga cikin hannun hayi wani abu so kaga anan duk inda kake tafiya zaka samu akwai irin wayannan motocin so hmm. akwai irin wayannan mutanen wanda su kwararru ne akan wani abubuwan eh. da abu ya faru za gansu a wurin kafin a ɗauki mutum a sashi a cikin wannan mota a kai shi asibiti hmm. sun yi mashi duk wani abubuwa ya suka sani ya kamata a yi mashi kafin a kai shi ga likita ga mai jinya a kai shi ga likita za su yi nasu so amma mu da hmm. ka samu cewa an yi abin babu irin wayannan mutanen mutanen gari su za su dauka mutanen gari za su dauka na farko ma ba sai su dauki mara lafiyan ba an ɗauke shi ne kawai an dai a sa shi a moto hmm. wani irin moto ya kamata a sa shi ko an dai sa shi a moto an buɗe cikin moto an sa shi za a kai shi wani ma ba motan hmm. a mashin za a ɗauke shi kaga da irin wannan abubuwan so sannan ɗauki mutum mara lafiya shin a ɗauke shi a wani irin yanayi aka ɗauke shi kaga yana buƙatar a san cewa to a wani irin kwanciya ya kamata yi hmm. haka za ka samu cewa kamar mu kamar mu irin kasashen da suka ci gaba nan za ka mm. samu cewa gadon su na mara lafiya mm. za ka samu cewa ana daga shi mm. ana rage shi ana ƙara shi so kowane mara lafiya daban-daban kowane mara lafiya akwai irin yanayin kwantin da shi da ya kamata a kai kaga ilimi na kwarewa akan abu na kula da mara lafiya wanda bai wannan ilimin babu yana zai a zo yi wannan aikin eh, so kaga ya kamata a ce akwai irin wannan to su a kasashen da suka ci gaba suna koyar da irin wannan ilimin ta yadda za ka koyi ya ya kamata ka riƙe mara lafiya idan abu ya faru ka ya ya kamata ya kasa sauransu duk ana koyar da su wannan abu bangarorin mm, mm. to kama farko kun ce shi abin da ya shafi ma'aikacin jinya mm. yana iya aiki a asibiti yana iya aiki a wajen asibiti to yanzu kamar mana bayanin aikinsa na cikin asibiti to kamar ya a wajen asibitin shi a gidansu ko kuwa ya abin yake zai zama da aikinsa na wajen asibiti aiki a waje na asibiti ka san mai aiki lafiya kullum yana aikin ceton rai ne mm. misali ko da a gida ne za ka samu cewa akwai makota ko a eh, gida wani ya samu an haihuwa ta sabu an samu lafiya tana akwai shi a kira to kaga akwai ma'aikacin lafiya a asibiti kawai take aiki a asibiti take aiki tana aiki a asibiti ba sama bangare ba wani bangare take ba <laughs> ka fahimci wani abu da kenan to da irin wani aka yi samu matsala to amma idan akwai ma'aikacin jinya zai iya taimako na gaggawa a lokacin a nan gida a nan gida kafin a tafi asibiti mm. zai iya abin da ya kamata yi ya ce to a mm. ɗauki wannan mara lafiya a kai shi asibiti mm. kaga aikin shi a wajen asibiti kenan mm. to a wannan a lokaci guda kuma shi ne ke maka magana kamar da ni ce maka a lokaci guda yana cin gashin kanshi shine independent a lokaci guda kuma a irin wannan lokacin zai rubuta maka magani ya ce a ba mara lafiya magani kaza to a nan a wajen asibiti kenan a nan eh, a irin wannan ne mm-hmm. da mara taimakon gaggawa ya samu wannan zai iya yin wani ya aikin sa kenan a wajen asibiti a asibiti a ba magani a ba mara lafiya magani kaza mm. saboda yana da ilimin wannan abu amma ya san iya adad iya matakin aikin da zai iya yi kamar wanda ba ma'aikacin ya bane ba yanzu a ce a ya za a yi alluran na mara lafiya ne yana kwanci mm. bai san irin alluran da ya kamata a yi mishi ba amma ma'aikacin ya san cewa allura kaza ya kamata a yi mishi mm. magani kaza ya kamata a yi mishi na farko ya iya alluran da gaske. shi zai mai allura eh. ya san wani magani wace iri ya kamata ya mishi hmm. kaga wannan a lokaci guda yana da daman yin wannan abubuwan hmm. ba za a ce dole likita ya zai mai allura ba hmm. ba za a ce dole likita ya zo zai ba shi wannan maganin ba saboda ya san ilimin shi ya san abin da ya kamata ya sha a daidai wannan lokacin so kaga a nan yana cin gashin kanshi mm. dama ta bashi irin wannan diye wannan abubuwan ya ba ligi mara lafiya magani a lokacin da yake bukata saboda a mm. samu a ceto ran mara lafiya so amma abin da ake magana ta rashin cin gashin kanshi ne ya rubuta prescription cewa a mm. asibiti ya dauki takarda da biro ya rubuta ya ce eh. a ba mara lafiya magani kaza wannan ba aikin shi bane wannan zai jira likita eh zai jira likita so likita ya rubuta eh. an abin nan to nashi shine cewa ya tabbatar cewa maganin da likita ya rubuta shi aka kawo shine aikin shi sannan kuma yadda likita ya ce a sha haka aka sha haka mara lafiya ne ya sha kaga da aikin shi ne wannan mm. ya kula da wannan kaga a lokaci guda haka yana koma zuwa ga likita ne eh, yawa to ban sani ba ko akwai wata rawa ta musamman da shi ma'aikacin lafiya yake takawa a irin wannan bangarori na asibiti ko na gida amma da yake a riga an yi bayanin da ayyukansa a takaice to ta yi kuma za mu samu wata rawa ta musamman da yake takawa a wurare irin wannan na jinya a gida ko kuma asibiti to amma kafin mu je ga amsa ita wannan tambaya din zamu dan je hutu na rabin lokaci insha Allah masu kallon mu insha Allah zamu dan huta kuma sai ku huta a biyo mu da wannan insha Allah